karawa matan Nijar kwarin gwiwa wajen saka sarari tsakanin wannan aihuwa da waccan shine gurin da hukumomin lahiya suka sa a gaba. Saboda haka kasar ta amince misali da tsarin hulɗar aiki tare na Wagadugu da yawa kansa gurin samun mata miliyan goma sha uku masu amfani da dabarun saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa daga nan zuwa shekarar dubu biyu talatin a cikin kasashen tara masu amfani da yaren Faransanci na yankin sai da yawo mambobin wannan tsari. Mariba ita ce babbar darakatar tsarin hulɗa na Wagadugu. Wannan sabon burin na miliyan 6.5 ana iya gano ƙarin mace kuma wannan yana da mahimmanci don samun damar haɗawa da faɗaɗa mu. Sa hannun matasa ne ke da mahimmanci wannan sabon tashin musamman ma a ƙasar da kusan kashi 60 zuwa 65 cikin ɗari na al'ummar na da ƙasa da shekaru 25 ya kamata a same su cikin wannan tsarin. Shirye-shiryen wayar da kai da aka gudanar sun haifar da sakamako mai kyau. Yau suna da dama 'yan mata da mata da ke amfani da dabarun tsarin iyali na dogon lokaci domin kaucewa ɗaukar juna biyu ba tare da an so ba. Sai mu saurari waɗannan 'yan mata. Ni ina amfani da implant don in kare kaina da ɗaukan cikin da ban shirya masa ba. Na yi son shi da fula tunda na fi sakewa da saurayina shi ma ba ta birge shi kawai zaɓi ne da muka yi mu Na yi amfani da implano hakan zai raba ni da kai kawo a gidan asibiti. In na saka shi sai na shekaru uku sannan in hurda maza ba sa son kondom shi yasa ba na amfani da shi na yi son dabaru na sa sarari tsakanin haihuwa kamar su yan Dubaru na dogon lokaci abu ne da hukumomi ke ba da kwarin gwiwa a game da shi. Irin waɗannan dubarun kamar saka roba cikin hannu na hana yin bari. Madam Nazif Nana Maryama ita ce wakiliyar tsarin iyali a agades Ribar wa'annan magunonin saka sarari ga wa'annan 'yan matan yana taimaka musu ne wajen kada su ɗauki cikin da basu shirya masa ba da ke sa su suna zub da ciki. Hanyoyin saka sarari don saka sarari ne tsakanin haifuwa don kiyaye matsalolin da ke iya bizirowa lokacin juna biyu. Lokacin lokacin nakuda da lokacin haifuwa don rage yawan jama'a. A watan Shiye na 2022 binciken da gudanar kan haihuwa da mace-macen yara masu ƙasa da shekaru biyar a Nijar ya gano ragowar yawan haihuwa ga mace wanda daga yara 7.6 a shekarar 2012 ya kuma yara 6.2 a shekarar 2021. Ɗaya daga cikin dalilan wannan ragi na yawan aihuwa su ne amfani da tsarin iyali musamman amfani da dabarun hana ɗaukar juna biyu daga matasa a Nijar.